Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel a sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba goma ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa makarantu a arewacin najeriya suna fama da karancin malamai mata kama kowace ranar laraba za a ji shirin ciwon ya mace na aisha ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun kamaru amma kafin nan ga fil hashim gumal da halin da duniya ke ciki jama'a salamu fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel jiya talata wani abin fashewa mai karfi ya tashi a sansanin sojin saman rasha da ke yankin kirimiya na ukraine inda ya kashe mutum guda tare da rawar ta wasu biyar amma ba a san musabbabin fashewar ba ma'aikatar tsaron rasha ta ce an kai harin bam a sansanin saki da ke yankin da rasha ta kwace a shekarar dubu da hudu, amma ta da cewa sansanin bai yi girgiza ba kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga mahukuntan ƙasar ta ukraine amma an yi ta yada jita-jita a shafukan sada zumunta na ukraine cewa sojojin kib sun auna sansanin da makamai masu linzami masu cin dogon zango masu shakatawa gabar teku da ke kusa yayin da hayaki mai yawa ya tashi a sararin sama sun tsere da gudu yayin da hukumomi suka rufe yankin da ke kusa da sansanin mai nisan kilomita biyar dakarun ukraine ba su kai hari kan kirimiya ba a lokacin da rasha ke kai hare-hare a yanzu a cikin wata na shida tare da jami'ai a masu sun gargaɗi kiran cewa duk wani harin da za a kai kan kirimiya zai iya haifar da ramuwar gayya ciki har da kai hari kan cibiyoyin yanke shawara a kiev wasu fashe-fashe guda biyu sun halaka sojoji goma sha biyar a burkina faso jiya talata in ji rundunar sojin wanda shine na baya-bayan nan a jerin hare-haren da aka kai yayin da kasar ke fama da 'yan ta'adda tagwayen fashe-fashen da aka yi amfani da su sun faru ne akan titin bozanga zuwa jibo a yankin tsaki in ji babban hafsin sojin kasar sanarwar ta kara da cewa adadin waɗanda suka mutu a waɗannan hare-hare biyu sun haɗa da sojoji goma sha biyar ɗaya kuma ya samu rauni sanarwar ta ce an gudanar da shi ne yayin wani aikin rakiya sanarwar ta kara da cewa ɗaya daga cikin motocin da ke cikin ayarin ɗauke da sojoji ta taka wani bam a kusa da gundumar Namsija a lardin Bam. Yayin da sojoji suka tsare yankin tare da kula da waɗanda abin ya shafa. An tayar da na'ura ta biyu daga nesa wanda ya sanadin jikkata mutane da dama. Abokan aikin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican sun fito kari shi jiya talata. Suna neman a bashi bayani kan binciken da hukumar FBI ta yi a gidansa da ke mara lago a jihar Florida. inda jami'ai suka nemi bayanan sirrin da ya ɗauko daga fadar white house yayin shugabancinsa da ya ƙare a watan janairun shekarar 2021 shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilai kevin mccarthy ya sha alwashin buɗe bincike idan 'yan jam'iyyar republican suka karɓe ikon majalisar daga hannun 'yan jam'iyyar democrat a farkon shekara mai zuwa wanda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa zai iya yiwuwa tsohon mataimakin trump mike pence ya ce ya yi matakar damuwa kamar sauran miliyoyin amurkawa game da binciken da ba a taba gani ba a gidan shugaba trump babu wani tsohon shugaban amurka da ya taɓa fuskantar wani samame a gidansa na ƙashin kansa tarihin amurka sauran 'yan majalisar dokokin jam'iyyar republican sun kira binciken da cin zarafin iko ko da yake binciken ya kasance kotu ta ba da izini kuma mai yiwuwa an amince da shi a manyan matakan ma'aikatar shari'a. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Makarantu a arewacin Najeriya suna fama da karancin malamai mata. Wani bincike da UNICEF ta gudanar a shekarar 2018 ya nuna cewa ana buƙatar sama da malamai mata 58 don magance matsalar rashin daidaito tsakanin masu koyarwa maza da mata a yankin. wakilin Ilyasu Kasumu ya ziyarci wata makaranta a jihar Bauchi inda ya zanta da wasu malamai mata kan abin da ya sa suka rungumi koyarwa ga kuma rahoton nashi. Malama Hauwa na ɗaya daga jikin malamai 20 mata da ke koyarwa a makarantar Primary ta Tilde Central Primary School da ke garin Tildan Fulani a ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi Arewa maso gabashin Najeriya. abin da ya bani kuzari haka na zaɓi koyarwa ya zama min sana'a shine ni ma na ina sha'awar karantarwa ina sha'awar a ce na tara yara ina karantar da su ina tallafa musu ina ba su ta gudumawa a matsayina na cikin na society a ce cewa eh ga abin da society dina suke amfanuwa da ni in tara yara in karantar da su saboda su ma nan gaba in sun tashi su yi haka shi yasa ni ma na yi kokari na yi ta karatu na yi ta karatu daga nan a nan daga nan a nan har Allah ya kawo wannan matsayina ni dai abin da ya bani sha'awa yasa na shigo karantarwa ko in ce na mayi karatu saboda a koyaushe rayuwar ya mace a cikin wahala take sannan kuma a cikin kaskanci take to ya zama na in mace ta yi karatu kamar ta ilmantar da al'umma ne ga baki daya sannan kuma za ta taimaki na farko a ma fara daga gidanta in ta yi karatu za ta taimaki gidanta za ta zo kuma ta taimaki al'umma wanda in aka bar mace ta yi karatu zai zamo in karban aihuwa ne ita mace za ta karbi aihuwa wanda akwai sirrin da dole sai mace yar uwarka mace ne ya kamata a ce ta gani wani bincike da gidauniyar ilimin yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta gudanar a shekarar 2018 karkashin shirinta na ilimin yara mata na girl education project 3 wanda ke tasiri har ila yau ya nuna cewa arewacin najeriya na bukatar malamai mata sama da dubu hamsin da takwas domin a cike gurbin da ke tsakanin yawan malamai mata da malamai maza a makarantun karkara muna bukatar mu ga mata dai sun yi yawa a fannin koyarwa saboda yana taimakawa iyaye mata musamman sun yi yawa a wuri yana taimaka musu in kina da matsala da yarki zaki zo ki samu malama mace yar uwarki to wannan yana nasaba da wannan program da eh, unicef ta introduce ko da shike ana samun karin mata malamai a makarantun na firamare har yanzu ana buƙatar ƙari ganin irin muhimmancin da malaman matan ke da shi ga ƙara samun yara mata masu shiga makaranta a arewacin najeriya ya alhamdulillah saboda ana samun sakamako mai kyau kullum muna samun ɗalibai suna karuwa mukan samu transfer daga wasu makarantun mukan samu sababbin ɗalibai suna zuwa ana ɗaukan su saboda wannan sakamako da aka samu na ci gaba da muka samu daga bauchi najeriya Ilyasu kasimu a gaida Ilyasu kasimu Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fili da dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Yankin Somalia na kasar Habasha na gudanar da gangamin yaƙi da mayakan Al-Shabaab domin hana ci gaba da kutsawa daga kungiyar. An bayyana yankin a matsayin wani mafi zaman lafiya a kasar Habasha tun bayan hawan Firaminista Abi Ahmed a shekarar 2018. to sai dai an gwada hakan ne makonni uku da suka gabata lokacin da mayakan al-shabab suka kutsa kai a cikin yankin lamarin da ya haifar da kazaman fada a habasha yanzu haka dai habasha ta tara sojoji akan iyakar kasar domin kai farmakin soja akan al-shabab sai dai kuma yankin na somaliya ya haɗa kan shugabannin al'umma da suka haɗa da malaman addini da mata da kuma dattawan gargajiya shugabannin 'yan kasuwa sun yi alkawarin bayar da kuɗaɗe sannan makiyaye sun bayar da tallafin dabbobi ga jami'an tsaro burin da ke fitowa shine kalubalantar kutsan aƙidar al-shabab a yankin da ya shahara a duniya da zaman lafiya tsakanin al'ummomin addinai daban-daban Sheikh Muhammad Hassan Burawi yana ɗaya daga cikin limaman da suka tuba albarkacin bakin su kan alshabab a wajen wani taro da gwamnati ta shirya a baya-bayan nan a birnin jijjiga na yankin. daga ƙarshe an tuhumi wani mai shekaru 51 ɗan ƙasar afghanistan jiya talata da laifin kashe wasu musulmi biyu a alba kuki ke jihar new mexico kuma hukumomi sun ce ana zarginsa da kashe wasu mutane biyu waɗanda mutuwarsu ta haifar da fargaba a cikin al'ummar musulmi a faɗin ƙasar jami'ai sun sanar da kama muhammad sayid kwana guda bayan an kai shi gidan yari shugaban 'yan sandan harold medina ya sanar da hakan a shafinsa na twitter inda ya ce hukumomi sun gano wata mota da ake kyautata zaton tana da hannuwa ɗaya daga cikin kashe-kashen da aka yi a birnin na new mexico an tsare direban kuma shi ne farkon wanda ake zargi da kisan a cewar saƙon masu bincike sun samu shawarwari daga al'ummar musulmin birnin da ke nuna su ga sayid wanda ya isa amurka a wani lokaci a cikin shekaru da yawa in ji 'yan sanda. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. cikin ƙarshen makon da ya gabata ne ofishin muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya karbi bakoncin mata 'yan siyasa da suka yi nasara a zaben fidda gwani wanda aka gudanar a 'yan watannin da suka gabata daga jam'iyyun APC, PDP, Abga da SDP domin jin irin kudurorinsu idan suka yi nasara a babban zaɓe da za a gudanar a shekara mai zuwa. Daga jam'iyyar APC Honorable Hajiya Aisha Jabir Dukku wacce take neman sake komawa majalisar tarayya domin wakiltar mazaɓar duku da na faɗa. ina farin ciki da murna zuwa wannan babban zaure na voa inda ake bama kowa dama domin ya faɗi ra'ayinsa. To kin tambaye ni akan kudurori na idan na dawo majalisa insha Allah. To ai da farko sai na gode wa al'umman mazaɓata ta dukuna saboda ba ƙaramin kokari suka yi ba da suka sake zaɓata a karo na uku a zaben fidda gwani. To shi majalisa dama ina ga al'umma yawanci ba su san menene aikin ɗan majalisa ba. Aikin ɗan majalisa shine ya je ko ta zo ta yi dokoki domin gudanar da harkin mulkin ƙasa yadda ya dace a tsarance a yadda dokar ƙasa yake a zayyane a kundin tsarin mulki domin da na shigo aka bani jagorancin kwamiti wato na zama ciyaman na kwamiti na harkar zaɓe na Najeriya. Tun da na shigo a karo na farko nake jagorancin wannan kwamiti kuma mun yi iya ƙoƙarinmu tun daga farko mu fitar da doka wacce za ta kasance ta gyara harkan zaben kasar Najeriya kuma alhamdulillahi an yi shekara 2015 16 ba mu yi nasara ba muka dawo 20 21 sai Allah ya ba mu nasara alhamdulillahi muna da sabuwar doka wannan duk ta kasance hakan saboda da mu da 'yan kwamiti mu mun tsaya mun yi aiki mun jajirce kuma aka yi ta kai komo tsakaninmu da majalisar zartaswa har Allah ya daidaita al'amari shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wannan doka yanzu doka da ita ake aiki kuma mun ga aikin ta tun daga farkon zaɓuɓɓukan da ake kafin ma a kai ga zaben 2023 insha Allah. Bari mu ji daga wajen Hajiya Khadija iya abdullahi wadda ke takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar abga ɗaya cikin sababbin jam'iyyu ne a wannan ƙasa kuma kina ƙoƙarin ki tsaya takarar gwamna a jihar neja a ƙarƙashinta menene ya ja hankalinki kika tsaya wannan takara To siyasa gaskiya ba cikin harka na ba na saba da aikin cigaba na mata da matasa da na yara aiki na kenan amma kullum ko ina na juya siyasa na ta bina. Na farko a 2018 ina zaune a gidana aka yi nominating ina na zo na yi vice presidential candidate da fela duro toye a ANN Alliance for New Nigeria shine na farko na. Ina zaune kuma wannan na gwamna din matasa suka bi ni suna ta tambaya na tun ya kai wata takwas na fito na fito na ce ni na yi na farko gaskiya ban ji daɗin shi ba gaskiya ku banni na ta yin aikin da na saba amma tun da an ce a musulunci an ce in dai an kira ka dole ka ansa na yi istihara na je na yi duk abubuwan da ya kamata na je daga farko national chairman ɗin sdp ne suka kira ni suka ce na zo na shiga na gwamnan sdp na ce lokacin na hanyar zuwa umra ne na ce bari na je na dawo ina dawowa kuma sai ga abga sun zo har gida suka biyo ni suka ce suna so na shiga na gwamnan su na ce sdp ne dama suka fara har na fara filin form din suka ce min wai ai sdp ba ta da structure a jihar niger amma da na shiga abga batun harkan kuɗi suka ce wai mu zo mu biya something tun da dai an ce wai ba da yawa za ka biya ba amma ka kawo na ce masu ni fa na dawo ban da kuɗi zuwa 26th of May muna da wani summit dan nice president ɗin women community in Africa silos in um, mutanen da suke gender based violence so matan duk da suke wajen duk suna da NGOs together sai nice President president su sai muka yi summit ranar nan akan child marriage the next day aka ce 29th of May za a yi primaries ban ma yi campaign ba suka ce in ban fito ba by 27 na ce to in je by 27 ba samu kuɗin form ba that means Allah bi sai na ce masu in ba je ya kawo ba ba zan yi ba ranar 27 din nan kawata ta ce mu zo mu je wajen wani family friend mu sai ce ba ana kiran ki Niger ki zo ki fito ba sai kin fito na ce a yaya ni fa ban da kuɗi kuma ko na siya fom din nan gaba kuma akwai a lot of money da za ka kashe sai ya ce a kake da ku je ku zauna ni ba abin da ya kai mu wajen shi ba kenan mun je mu follow up akan ayyukan da muke sai kawai ya biya kuɗin form ya biya kuɗin logistic ya ba da su security ya ba da komai ya ce mu wuce Niger muka wuce the next ashe ba ni ba ne kadai aspirant na gwamna a karkashin abga so shi wannan yana nan tun 2019 so yana da structure shi tare da shi ne yake ma abgadin a lot of things sai ce wai gaskiya party din sun betray din shi ya za su kawo ni ni kuma mace kuma na san halin Niger Niger ba su yarda da mata su shugabanci ba suka kawo min dai kabli da baji na ce to yanzu me kake so na yi ya ce ina so ki stepping down na ce aka kawai me reason in ka ce min wai na stepping down wai dan ke mace ce na so dan ni mace ce bai kamata na abin nan ba ya ce e eh. ya zo da mutanen shi suka zo suka ce ai mun san babanki babanki ya taimake mu makaranta na shi ya yi min ce o oh, tun da ka san babana ka san legacy din da ya bari so sai ka ce na sauka wa ai babanki ba zai so ba na ce ka san ko addu'an babana ne ke bi na na ce to tun da dai ya kai haka nan tun da baka da good reason da zan sauka in dai na mace ce mu je primaries tunda har na zo yau har na taso na zo wallahi ba zan sauka ba muna zuwa primaries team members ina dama su informing kansu tuntuni fa kafin ma na fara magana sun je su yi magana da delegates din suka duba profile ina da komai sai aka je voting cut long story short aka yi voting ya zo ya samu 20 votes na samu 121 votes daga bakin amina kariya bibi Allah da ikon shi karkab cikin birnin Kano da wajenta ni kadai ce mace da na sami wannan tikiti kuma abin da zan ce da mutanen geza daga basa sun kira ni jihadi kuma na ansa a gezawa ita ce local government ina ba su ma fito da kowa ba saboda haka ni takarar da ne babu wani fidda gwani dama ni ce gwanar alhamdulillah na yi takara wancan karan alif dubu biyu da goma sha tara kenan to shi ma allah da ikon shi nan masu suka ce a zo a yi aka yi suka zaɓe ni sai kuma kowa da ya san da siyasar Kano ta yi a wancan karan. To ni ba in conclusive ba ce na ci. To na zama da conclusive gaskiya saboda na san na ci kuma kowa ya san na ci amma dai sai aka nuna min cewa harkar ba ta matan ba ce kuma ba za a yi da matan ba. Kuma dai aka haƙura saboda irin tarbiyya da muka taso da ita kuma a lokacin da hajiya ta ce ta da lokacin yayi ta ce duk duniyar nan sun taru ba su isa su hana ki abin da Allah ya sa zaki ba saboda haka yanzu tunda sun ce ba za ki yi ba Allah ne bai so ki da wata wahala ba kawai rabu da su in ya so wani karan sun sake kiran ki sai ki zo to yanda aka yi kenan sai yanzu na fito na wannan takara Aisha Suleiman wacce take da niyyar tsayawa takarar kujerar sanata a jihar Neja ta Kudu godiya ta tabbata ga ubangiji allah mai kowa mai komai ban taba yin siyasa ba farkon sigana siyasa kin na ji her excellency ta ce party na bata da structure to abin da baka sani ba ba za ka faɗi ba ji kuma i believe idan ba structure za ki shiga ki kafa structure to abin da na yi kenan party tana da structure amma kila dai ba mutane amma da shigana a gaskiya jama'a suna fatin yanzu a jihar Niger ta kudu surruption kuma ta je har kasa. kuma ba kudu kadai ba har da gabas da arewa sai da ta shiga eh, saboda aiki na ni ban yi aikin gwamnati ba i'm self employed i have an ngo of my own and have a company nawa so da wannan taimakawa da muke yi ma al'umma shi yasa ya ba mu karfin cewa to tun da wannan siyasan da abin da ya kaman kana ngo kamar kana siyasa ne because i believe kowane gwamnati ta shigo mukan duba me gwamnatin nan ta ce za ta yi idan muka gani ngo na ta kan bi ta tabbatar wannan ana yi mun samu mun ba mutanenmu saboda kungiyar matasa ne da mata sai suka ce to a wannan dai da kike taimakon mu haka ya kamata mu shiga gwamnatin in kika shiga siyasan mun san ba karamin ci gaba za mu samu ba na ce to ni dai ba na siyasa kuma ban taɓa zata zan yi siyasa ba suka ce a kin gama siyasa ai nan muke 'yan siyasa za su zo su ce mu mara musu baya mukan mara musu baya kuma na ce to ni a gaskiya siyasa mu na najeriya kuɗi ne da ɗaya sannan kuma mazan gaskiya ba su ba mu dama. iya abin da lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin ciwon mace na wannan makon amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu da duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma nasiru el hikaya da hajiya madina dauda da ta jagoranci shirin sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu ni lafiya. a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. fara shi da yunan na wannan makon ne da jaridar the guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru an ta fara da cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru tana shirin sake wani babban taron zaman tattaunawa karo na biyu domin ganin an kammala da matsalar tsaro a bangaren awara kasar jamhuriyar kamaru ganin anda ake nema a maido da zaman lafiya da doka da oda a bangaren na masu magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila jaridar da review kuma cewa ta yi a farkon shafinta malaman asibitin kasar jamhuriyar kamaru sun fara wani rayayin cewa za su fara yajin aiki daga ranar 16 ga watan agustan nan da muke ciki shekarar 2022 yajin aikin da har sai an biya musu muradinsu jidar daga hosante kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce shugaban majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru musta kabayagi jibrin ya ba wa talakawa gudunmawar buhunan alkama har dubu hudu a arewacin kasar jamhuriyar kamaru domin irin yadda ake fama da tsadar kayayyakin cimaka a faɗin ƙasar sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta shaida mana cewar ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar kamaru musta atanganji ya yi taro da gwamnonin ƙasar guda goma domin ganin cewar an inganta matsalar tsaro a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru cikin taron da ya hada sufeto jiran na 'yan Na ƙasar jamhuriyar kamaru musta gele. da gwamnonin suka tabbatarwa ministan cewar za su yi ƙoƙari mata gaya su ga cewar sun yi himmatu wajen tabbatar da zaman lafiya a faɗin ƙasar baki ɗaya sai kuma jaridar misaje ta ƙasar kamaru an da ita kuma taiman shagube kan yadda shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru musta paul biya har yanzu bai mai gurbin ministoci guda uku ba waɗanda suka rasu a kan kujerunsu rasuwan ministocin da yau sama da shekaru biyu kenan ga kuma wasu gidan gaskiya amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa za mu kammala shahin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta tabbatar mana da rasuwar babban dan adawan arewacin kasar jamhuriyar kamaru shugaban jam'iyyar mbr kuma mai fada a ji a arewacin kasar ta kamaru sannan kuma tsohon minista musta dakule da sala ya mutu ne yana da shekaru da tara a doron kasa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru A gaida Muhammad Awal Garba, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Jiya talata wani abin fashewa mai ƙarfi ya tashi a sassanin sojin saman Rasha da ke yankin Kirimiya na Ukraine inda ya kashe mutum guda tare da rawar ta wasu biyar, amma ba a san musabbin fashewar ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an kai harin bam a sansanin Saki da ke yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014 amma ta da cewa sansanin bai yi girgiza ba. Wasu fashe-fashe guda biyu sun halaka sojoji goma sha biyar a Burkina Faso jiya Talata, in ji rundunar sojin wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin hare-haren da aka yi yayin da kasar ke fama da 'yan ta'adda. Tagwayen fashe-fashen da aka yi amfani da su sun faru ne akan titin Bozanga zuwa Jibo a yankin tsaki in ji babban hafsin sojin kasar. sanarwar ta kara da cewa adadin waɗanda suka mutu a waɗannan hare-hare biyu sun haɗa da sojoji goma sha biyar ɗaya kuma ya samu rauni abokan aikin tsohon shugaban amurka donald trump na jam'iyyar republican sun fito kari shi jiya talata suna neman a bashi bayani kan binciken da hukumar fbi ta yi a gidansa da ke mara lago a jihar florida inda jami'ai suka nemi bayanan sirrin da ya ɗauko daga fadar white house yayin shugabancinsa da ya kare a watan janairun shekarar 2021 shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilai kevin mccarthy ya sha alwashin buɗe bincike idan 'yan jam'iyyar republican suka karɓe ikon majalisar daga hannun 'yan jam'iyyar democrat a farkon shekara mai zuwa wanda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa zai iya yiwuwa tsohon mataimakin trump mike pence ya ce ya yi matakar damuwa kamar sauran miliyoyin amurkawa game da binciken da ba a taba gani ba a gidan shugaba trump babu wani tsohon shugaban amurka da ya taɓa fuskantar wani samame a gidansa na ƙashin kansa tarihin amurka sauran 'yan majalisar dokokin jam'iyyar republican sun kira binciken da cin zarafin iko ko da yake binciken ya kasance kotu ta ba da izini kuma mai yiwuwa an amince da shi a manyan matakan ma'aikatar shari'a To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauci da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.